daga masallacin يا أمتنا aikata خيرا بعزتنا ba daidai ba shine مصلاة ganin sa kullun بعدين با شيني يجي جنسة a firgici. Al'ummar da ta ci gaba suna ci gaba ne saboda suna kiyaye lokaci, suna martaba lokaci. A ce mutum yaji an kira sallah, amma harkar da yasa a gaban sa ita ce a gaba. ba zai yi ba sai ya gama abin da yake wannan akwai matsala a garin kan ake kan ai doka da za ka regulate harkar aure gaba daya amma da abin da mutane da suke so su gane ne, dukkan na kan da suka irin wannan dokokin ba wani lafiya ba Amma, bin Isa nan ɓata garawa ke muku lalai da marhaban da cewa da ni a shirin daga masallatan Juma'ar mu na wannan mako. Shirin daga masallatan Juma'ar mu shirin ne da ke kawo muku rahotannin hukumomin Juma'a da aka gabatar a masallatan Juma'a da ke daban a faɗin ƙasar nan ta Najeriya. A ranar Juma'a ta wannan mako hudu ga watan Jima'a Sani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira wanda ya daidai da duk ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya. An gabatar da sallar Juma'a a faɗin duniyar musulunci a nan najeriya ma haka abin ya kasance shirin namu ne zai fara ne daga masallacin markazin imam bukhari da ke rijiyar zaki da barista ishaq adam gama ya gabatar da kuɗi da kan shar'antiyar aure da kuma sharuɗan tsara aure a musulunci da kaɗan daga bayanan malam. ya yi kuwa mutane kamar yadda allah tsara ya halatta mana yin ta'ajidu zauda ma'ana yin auren mata biyu uku to lalle kai mutum ya kula da haƙƙoƙi na farko da zaka ta ya mata ko dai kai biyu ko kai uku ko kai hudu na biyu shari'a ta ɗora ma nauyin kula da harkokin wanda wannan nauyin yana da alaƙa da kuɗi da ka dole ne ya san cewa kana da wata harka wani aiki wata sana'a da kake yi wanda zai sa ka zo kai mata da yawa ya ɗaya ma za ka ga hali an ce kafura wani yadda a cikin ladina la yajuna nikahan hatta yufiyakum Allahu bi fadlihi kai ma ba ka yi ɗaukar nauyin ka ba an ci dole sai kai ba ka iya ba tun da ba za ka yi ɗauka ba sai ka jira wasu Allah ya wada ta ka sannan sai ka aura amma dai sai ka ci da su sai ka sha da su sai ka fata da su kuma idan to kana da sha'awar da za ka yi satisfying ka iya gamsar da wannan matan guda hudu wajen biyan bukatar su na sha'awa gwargwadon ka ka'ida ya addini ne sa zai kuwa sannan abu na gaba ne kai adalci kai adalci a tsakanin su al'amuran duniya al'amuran kuɗi lalle kai adalci a tsakanin su sannan kuma wajen kyakkyawan zama ma kai adalci a tsakanin su kai kyakkyawan zama ma kai adalci a tsakanin su amma ka ji cewa ka fi son wanki ko ka fi cewa zuciyarka ta fi karkata da wanki wannan kuma ba zai fi ne domin Allah da kansa ce ba za ku iya yin adalci a nan gurin ba ko da kun yi kwaɗayin haka walan ko an ta'adilu bainan nisa ولو عرفتم شيء فلا تقولوا kullum mai. sai ka kasa zuwa ga wani kashi tsayin karkata ta gaba daya sai ka bar wannan kamar rayu da ta yi yanka ba a tsakani Kuda da yake karshe malam ya yi wani a kan dokar nan da ake neman kafawa akan karin aure a kano wacce ake kace na ce akai a kan wannan lokaci za kuma mu kawo muku tambihin malam ɗin kafin mu kare shirin yanzu kuma bara mu garzaya masallacin iya suna da ke gwammaja da shek abubakar Salam baban gwali ya fi ba a kan son zuciya sallallahu alaihi sallama, a cikin bayanansa a hadisai ingantattu ya yi magana akan bin son zuciya kuma ya tsawatar daga ciki akwai hadisin Abu Barzah al-Aslami anzala sun ma yake cewa inna ma sha alaikum shahawatil ghaib babban abin da nake je muku tsoro shine wato sha'awa ta banza da wofi fi butunikum a ciki ya zabi abin da cikin ka yake so zaka zuba masa wa furujikum da farjinku abin da mutum yake so in dai ya sha'awa sai ya biya bukatarsa ba tare da ya duba da shari'a ba wa mudillatil hawa da kuma abubuwan da son zuciya ke janyo wa mutum na ɓata kun ga annabi soma abin da ya faɗa ki haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Talib al-Khushani wanda Abu Umayyah al-Sha'bani ya tambaye shi game da ayar cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kowa ya ta kansa shin ya ne za a daina da'awa ne sai a'a manzon Allah ta yi ku ci gaba da umarni da kyakkyawan aiki kuna hani ka a aikata mummunan aiki ba za ku daina ba har sai kun ga hatta idza ra'aytu shuhan muta'an sai kun ga ana son rowa da ƙwauro wa hawan muttaba'an ana bibiyar son zuciya to a lokacin nan ne wa duniyar musara an fifita duniya wa ijaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayi kowa ra'ayinsa ne ke birge shi to a lokacin